بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرحا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الحمد لله ولي الموحدين المنيبين الأوابين القانتين الصالحين الذاكرين وصل اللهم وبارك وأكرم وزد وعنئم وتحنن وشرف وعزم ومجد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 wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adan hakuri na makara yau abin da yake faruwa shine bayan Allah azza wa jal ya gama bamu labarin asalin halittar dan adam daga ina mutum yazo menene asalinsa kamar yadda na ba da misali a baya cewa yana daga cikin ribar kafa zamtowarka musulmi a gaya ma sahihin labari asalinka daga inda ka taho wannan ni'ima ce ba maimakon kama kama ana cewa asalinka biri ne ko da kaza ka fara sai ga wanda ya samar da kai daga babu ku kalli kalmar babu zuwa akwai ku kalli kalmar akwai sai yake gaya ma ga hanyar da ya samar da kai ga asalinka hannu ba ku misali cewa idan mutum ya wayi gari ya fita masallaci ya je sallan asuba raka'a biyu ya dawo ya shiga ɗaki ya kulle kofa ba tare da ya bar kowa ko komai a falo ba amma da ya yi bacci ya sake fitowa sai ya ga abinci kala-kala an shirya masa shi kuma ya tabbatar ya rufe kofa abin da zai fara zuwa ran koma wane ne wannan daga ina yake sai na ce idan mutum zai wannan lissafin kan abin da zai ci yaya da ka ganka ba za ka yi tunanin kai daga ina kake ba wane ne samar da kai kaga wannan shine hankali shine tunani to bayan Allah dai ya bamu wannan labarin sai yake so ya gaya mana hali irin na banu Isra'ila cikin ayoyi guda bakwai abin da ya faru da su banu Isra'ila mutane ne masu taurin kai sun fi kowa yawan annabawa ba don komai ba abin da ya sa likitoci na zuciya suka fi yawa a cikinsu saboda cututtuka na zuciya da suke da shi masu yawa shi yasa Allah ta'ala ya turo mafiya yawan annabawa cikin banu Isra'ila saboda mutane ne masu wahalar sha'ani masu taurin kai masu bijirewa kamar yadda mun shiga cikin ayoyin za ku ji inda annabawa suka dinga fama da su musamman annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan duk sanda Allah azza wajal zai ja hankalin banu Isra'ila tunatar da su wani abu yakan tunatar da su ni'imar da ya musu ba ya tunatar da su shi ba kamar yadda malam ya buɗe aya yanzu saboda mutane ne madiyuna su mutane ne da suka fi damuwa da abin duniya 'yan zahiri ne ba ruwansu da aja hankalinsu da Allah ya tunatar da su girman shi kai tsaye sai dai ya tunatar da su ni'imar da ya musu ta zamto tsani zuwa ga ganin girman shi saboda mutane ne 'yan karara su ba duniya ne abin da suka yadda da shi shine abin da yake almadi abin da yake fili aya Allah azza wa jalla ya ce ya bani isra'ila zukuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun Allah azza wa jalla ce ya bani isra'ila ku ƴaƴan annabi yaqub isra abinda ake nufi al-abdu al-mustafa al wa ila din nan tana nufi Allah shi yasa malamai suka ce abinda ake nufi da isra'ila shine safiyullahi abdullahi wato safiyullahi bawan allah wanda allah ya zaɓe shi shine annabi yaqub saboda dukkaninsu sun fita da kawa daga annabi yaqub alaihi salatu wassalam shi kuma annabi yaqub ya fita da kawa annabi ishaq alaihi salatu wassalam shi kuma annabi ishaq ya fita da kawa ya fita daga shugaban annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kun ga shine mahaifi ga su gaba daya wanda nan gaba za mu zo mu tarar da labarin annabi ibrahim salatu wassalam so ya haifi annabi ishaq ya haifi annabi ismail amma annabi ismail shine gaba sannan sai annabi ishaq tsakaninsu akwai shekara goma sha hudu shi kuma annabi ishaq ya haifuwa annabi yaqub shi kuma annabi isma'il annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ta annabi isma'il kun ji larabawa kenan saboda dama larabawa sun kaskashi uku akwai abin da ake kira al'arabul ba'ida akwai al'arabul ariba akwai al'arabul musta'ariba al'arabul ba'ida sune adama da samudawa jadish imlik dasmu ko dastu wa'annan sune al'arabul ba'ida da daddin larabawa mutanen annabi salihu larabawa ne adawa da mutanen annabu hud larabawa ne samudawa mutanen annabu salih da annabu hud dukkaninsu larabawa ne akwai imlik akwai dasmu akwai jadish nan larabawa ne sai kuma al'arabul ariba su ne suka haɗan suka taho su ya yashjabu su ya arubu haka taho kan al'ansar wanda yake shine haris uba ga kabilar khazraj da aus a madina kenan kun ga sune al'arabul ariba sai kuma al'arabul musta'ariba shine annabi isma'il alaihi salatu wassalam ta nan shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wajensa in ka ce muhammad ibnu abdullahi ibnu abdul mutallib ibnu hashim ibnu abdul manafi ibnu qusay ibnu kilabi ibnu murrata ibnu ka'bin ibnu lu'ay ibnu galibin ibnu fihr ibnu malikin ibnu mudar uh, ibnu nadar ibnu khuzaimah ibnu kinana ibnu mudrika ibnu ilyas ibnu mudar ibnu nizar ibnu ma'ad ibnu ad ibnu ad adnan ibn udad ibn adad ibnu yahmai'u ibnu humaisa haka zaka tafi har ka je kan annabi ibrahim ibnu hamil ibnu salaman ibnu bint sai ka ce ibnu qaidar wasu ka ce ibnu nabit ibnu ismail ibnu ibrahim alayhi salatu wassalam za ga mutum talatin ne cur tun daga shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine allah azza wa jal yake gaya musu anan yace ya bani isra'ila ku ƴaƴan annabi yaqub ya ce uzkuru ni'imati allati amtu alaikum ku tuna ni'imata wacce na imta ku da ita kun ga bai tunatar da su kanshi ya ce uzkuru ni sai ya ce uzkuru ni'imati allati ku tuna wannan ni'imatawa allati amtu alaikum wacce na yi muku ita ni'imar Allah gashi yana cewa wa in ta'uddu lahi la tuhsuha idan kuka ce za ku lissafa ni'imar Allah ku duba a kwaya ɗaya ka kawo ta ba kuma indi inda ka ganta a larabci tufidu tashkik tana baka ribar shakka ne duk inda ka ganta Allah bai ce wa idza uddu sai ce wa in uddu wato akwai kokonto akan cewa zaka iya lissafa ni'imar da Allah ya maka ba zaka iya saboda ayoyi guda biyu ne kawai cikin alkur'ani suka zo da wannan innal insana lazalumun kafar inna la lagafurur rahim a ɗayar ya ce Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai saboda mutum ba zai iya lissafa ni'imar da Allah ya masa ba sai tsabar butulci sai Allah ya rufe ayar da cewa shi fa mai gafara ne mai tausayi ɗayar kuma sai Allah ya ce ɗan adam mai yawan zalintan kansa ne mai yawan butulcewa ne to kaga mutum ba zai iya ba sai aka kawo ta a ni'ima ƙwaya ɗaya saboda an gaji da kai ba ma za ka iya ba kwaya ɗaya kawai aka gaya ma ah, ba ku da labarin mutumin da ranar alkiyama Allah azza wa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba da labari zai ce masa wuce aljanna da rahmata da falalata har zai wuce ba zai dawo ya tsaya ya ce Allah da rahmarka da falalarka ko da aiki na saboda mai kokari ne a duniya sai Allah ya ce a ah, to dawo da aikinka ko to a baza a yi lissafi sai a ɗauko ido kawai sai a ɗauko hawaye ko gashin ido ƙwaya ɗaya ko ruwan da yake fitowa daga cikin ido in aka fara lissafo masa ni'imomin da aka yi masa na wannan ana ɗaukan aikin shi yana biya da wannan ana ɗauka yana biya ba za a je ko ina ba sai ga ga tarin ni'imomi ga aikin nasa babu kuma mutum ne ba mai kokari da ya ga aikin ya kusa karewa sai ya ce Allah da falalaka da falalaka saboda ba zai kai labari kaga sai dai Allah ya ji kanka kawai amma ba wani aiki shi yasa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai lan yadkhulal jannata ahadun bi amalihi babu wani ɗaya da aikin shi zai kai shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah yace wala ana illa an yatagammadi Allahu bi rahmatin min sai dai Allah ya ji kaina da rahma da tukunga wanda yake rufe kofa kenan domin shi ne ya cika manufar Allah ta halitta mai ce manufar Allah abota masa to akwai wanda ya cika shi ya cika ta amma kun ji abin da ya faɗa ballanta namu to shine Allah azza wa jalla yake cewa ku tuna ni'imar da na muku ni'ima da Allah ya musu ba za su irgu ba za mu ji su daban-daban ya ce wa aufu bi ahdi ku cika alkawarina da na yi tsakanina da ku malamai suka ce al'ahadul fitra ko al'ahadul fitri alkawari na halitta Shi shine famantabi a hudaya falakaufin alaihim walahum ya hazanu ayat da muka gama wancan satin wanda duk ya bi tsari na rayuwa wanda na shimfiɗa daga wajena titi daga cikin titunan da za su kai shi aljanna wato tsari da ya ƙunshi rayuwa mai tsafta mai tsarki mai kyau to wannan mutumin ba zai baƙin ciki ba kuma ba zai samu sosuwar rai ba to wannan shine al'adul fitri ko ko kamar yadda yake cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra kowane abin haihuwa ana haihuwa shi kan tsarki na musulunci ne kan tarbiyya ta musulunci illa iza kana abuwahu yahudani wa hidanihi aw nasarani yunasiranihi aw majusani yumajisanihi sai dai idan iyayen shi yahudawa ne a aqida su mai da shi bai yahudi wajen bashi tarbiyya Koko Nasara nasara aqida su mai da shi ba nasari koko Maguza maguza aqida su mai da shi ba maguje fitratillahi allazi fatara an-nasa alaiha wannan ita ce halittar Allah da ya gina kowane dan adam akai babu mutumin da Allah yake yin shi a kafiri kowa a musulmi yake yin shi sai Allah ya ce to wannan alƙawarin da ke tsakani na da ku ku cika shi wasu malamai suka ce a al'ahadin da Allah yake nufi shine yana tunatar da su ni'imar da ya musu da alƙawari da wasiyar da mahaifinsu ya musu am kuntum shuhada iz hadara al mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha aba'ika ibrahim Ima wa Ismaila wa ishaka ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun Allah yace am kuntum shuhada ko ko kuna nan ne a gaban ku akai iz hadara yaqub al maut lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub iz li banihi lokacin da annabi yaqub yake cewa 'ya'yansa, mata abuduna min ba'di wai me za ku bautawa ne bayan raina qalu sai suka ce na abudu ilahaka zamu bautawa abun bautarka wa ilaha abaika kuma shi ne abin bautar iyayenka Ibrahima annabi Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq da annabi Isma'il da annabi Ishaq ga shi muka miƙa wuya kun ga wani abin mamaki ga shi muka miƙa wuya sai suka ce za mu bauta mahalicinka wanda kake bautawa kuma iyayenka suke bautawa wani abin mamaki da nake so na ja hankalinmu a nan iyayen shi annabi ibrahim fakakenshi ne amma sai aka kira shi a mahaifinsu wa ilaha aba'ika kuma abun bautar iyayenka ashe kenan kaka yana cikin iyaye sai suka ce wa isma'ila wa ishaqa da wan mahaifinka annabi isma'il da kuma asalin mahaifinka da ka fita kai tsaye daga jikin shi shine annabi ishaq nan sai aka saka wan mahaifi ya zamto a matsayin mahaifi shi yasa a ka'ida wani abu na shigo muku da shi idan ka zo gida kake so ka sa yaro ya kira maka mahaifinsa mu a hausa haka kuma yake a wajen larabawa idan ka ga yaron zaka ce babanka ibrahim yana nan idan ka gaya mashi haka ka hada da sunan mahaifin to ya san kanin mahaifin shi ko wani mahaifin shi kake nema amma mahaifin shi kake nema kai tsaye zaka ce babanka yana nan kira mu mahaifinka ya ganewa kake nufi amma saboda da iyaye da yawa a gidan sai ka ce babanka ibrahim yana nan babanka harun yana nan saboda ka ware masa wanne wannan kanin mahaifin shi ne ko mahaifin shi shi yasa ka jona da sunan amma inda mahaifin shi kake nema kai tsaye da mahaifin nashi kawai zaka ce kira maka shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce wa isqala ibrahimu li abihi azara nan ba mahaifin annabi ibrahim bane saboda Allah ya jona kalmar azara kun fahimta sai suka yi amfani da wannan ayar saboda nan ga annabi ismail mahaifin annabi yakub ne ta fuskar mahaifin annabi yakub kai tsaye shine kanin shi amma sai Allah ya ce abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun an gane ko to Allah ya tunatar da su wannan saboda annabi yakub ya sha fama Allah ya jarabe shi ya yi hakuri ko kuma ɗaya ayar da Allah ke cewa ga wasiyar da annabi yakub yake wa 'ya'yansa cewa ya bunayya inna Allah astafa lakum ad-din sai ce kada ku mutu Allah ya zaɓa muku addini kada ku mutu fa sai kuna musulmai kada fa ku yarda ku mutu sai kuna musulmai malamai suka ce ya za a yi da wannan kalmar tasa kai ka san lokacin da mutuwa za ta zo ne da za a ce kada ka mutu sai kana musulmi sai aka ce abin da ayat take nufi kada ka yarda ka rabu da musulunci har izuwa lokacin da mutuwa za ta zo maka Shi ne kawai hikimar to kun ga nan wasiya ya bar musu saboda annabi yakub alayhi salatu wassalam da kuke gani ya sha fama ba karamar jarabawa Allah ya masa ba to shi ne Allah yake tunatar da su wannan ni'iman tidda abu ne ya faru suna da labari sahihi ba wai kunji kunji ba saboda faman da ya sha da jarabar shi da aka yi kan nisan shi da annabi yusuf shi yasa malamai suka ce idan ka kalli haƙurin annabi yakub da haƙurin annabi ayyub da allah ya jarabe shi da ciwo ciwo ya kama shi ya kwantar da shi baya iya komai annabi ibrahim za mu ji nan gaba allah ya ce ya yanka ɗan shi ɗa ɗaya yana shekara 120 ya haifi ɗan matan na shekara 99 ta haifin masa ɗan amma allah ya ce ya yanka ɗan ko da ke kafin ita ne tun da annabi ishaq ita ta haifa amma a lokacin ba samu haihuwa ba kaga wannan ba karamar jarabawa ba ce shi yasa malamai suka ce haƙurin in mun zo wajen mayi bayani haƙurin abin misali ne mu dubi ne da kowanne daga cikin mu zai kalla ya gyara kwalliyarsa ta imani Allah azza wa jalla yake cewa ku cika alƙawari da na riƙa na da ku ufi bi ahadikum ni ma zan cika alƙawarin da yake tsakanina da ku alƙawarin da na muku na cewa shine zan taimake ku kuma zan saka kowanne cikin ni'ima dindindin da bata gushewa ita ce gidan aljanna Allah azza wa jalla ya ce wa iyaya farhabun ni kadai ya kamata ku ku ji tsoro saboda iko da ƙarfi da buwaya ta wace babu wanda ke da ita saboda haka ni kadai ya kamata ku ji tsoro aya ta gaba <clears throat> wa aminu bi ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون الله عز وجل يتي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون الله عز وجل يتي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم كي إيماني دا أبند نسوكر Musaddikan wanda ke gazgata limama akum abin da ke tare da ku a hannunku a taura kenan wacce ba a canja ta ba su yi imani da abin da Allah ya saukar shine Alƙur'ani. Alƙur'anin da ke gazgata abin da ke hannunsu yake tare da su na a taura wanda ba a jirkita shi an canja shi ba bayani ya gabata cewa in ka ji nazzala saukan qur'ani daga saman duniya zuwa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam in ka ji anzala saukan qur'ani daga lauhul mahfuz zuwa zaman duniya a lokaci guda bambancin su kenan sai Allah ya ce musaddiqan a wanda ke gasgata abin da ke tare da ku na attaura da ke hannunku a attaura akwai labari da bishara na zuwan shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kowane annabi sai da Allah ya yi alkawari da shi cewa zai sallama shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam zai bi shi a matsayin shugaba sannan aka yadda aka buga masa stamping na annabci bayan ya amince sannan kowane annabi sai da Allah ya gaya masa ya ja hankalin al'umansa ga zuwan cikamakin annabawa kuma shugabansu kowanne sai da aka yi wannan alkawarin da shi sannan kuma Allah ya alkawari da malamai daga cikin banu Isra'ila cewa su sanar da ɗalibansu masu neman ilimi cewa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam yana tafa gashi an yi bayanin shi cikin at-taura shine wa iz akazallahu mithaqa ladina utul kitab litubayyinannahu lin-nasi wala taktumuna ka tuna musu lokacin da Allah ya rike alkawari daga wajen malamai na banu Isra'ila cewa za ku fayyace bayanin shi ga mutane ba za ku coge wannan bayanin ba to shine Allah yake gaya mana ana sannan ga waccan ayar wanda za mu kawo ta nan gaba in Allah azza wa jalla ya yadda sai Allah azza wa jalla yake cewa wala takunu awwala kafirin bi kada ku zamto wanda kuka fara kafircewa da shi bihi da shi nan addamiru ya'udu ila rasuli pronoun din na komawa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wala takunu awwala kafirin bihi kada ku zamto mutane na farko da kuka fara kafircewa da shi sai malamai suka ce in ka kalla ba banu isra'ila ne suka fara kafircewa da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba quraishawa ne domin su yahudawa sai da ya je madina ya tarar da su amma a makka quraishawa ne an shekara goma sha uku ana wahayi amma mai sa ayat ta ce kada ku zamto mutum na farko da za ku fara kafircewa da shi bayan ƙuraishawa ne suka fara kafircewa da shi tunda da ya je madina ayyatar da yahuda banu kainuka'a banu ƙuraiza banu nadir suna kewaye da madina abin nufi zamtowa mutanen farko da suka fara kafircewa da shi bayan allah ya musu bayanin shi a cikin littafin da ke hannunsu wa kanu ƙabli qabli sun zamto tun a karan farko suna neman ɗauki da zuwan shi ma ga waɗanda suke mutanen madina suna cewa ai bari Allah ya yi alkawarin wani annabi zai zo idan ya zo za mu nemi taimakon shi mu muku irin kisan gillan da aka yi wa adawa da mutanen iram to kuma sai gashi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih lokacin da wanda suka sani ya zo muku sai suka juya masa baya suka kafirce masa shi yasa Allah ya ce wala kunu awwala kafirin bihi Allah azza wajal yace wala tashtaru bi ayati kalila a kul kuka saida ayoyi na farashi dan kaɗan? waɗannan ayoyi da Allah yake bamu misali da su da siyarwa da ciniki saboda mai ciniki shi ne abin da kake yin shi ka samu riba nan da nan sama da noma shi yasa Allah azza wa jalla bai bada misali da noma ba kun ga wajen abin ka yi ya doka ci riba sai muka kawo aya Allah yake ba misali kwatankwacin mutanen da ke ciyar da dukiyarsu saboda neman yardar Allah sai ba misali da noma game da aya tana can gaba cikin suratul baqara masalul ladhina yunfiquna amwalahum hunfi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu ya sha. wallahu wasi'un alim kun ga wacce ayar kenan amma anan sai Allah ya ce wala tashtaru bi sama thamanan qalila a kullu kuka sai da ayoyina akan farashi ɗan kaɗan. me ake nufi anan shine duk lokacin da zaka sai wani abu idan ka ɗebo kuɗi ka bayar a matsayin shine farashin kai wannan abin za a baka shi aka yi musanya da shi wannan kuɗin da ka bayar zaka bar shi ne saboda kai buƙatar ka ba ga kuɗin bane ga wannan abin kamar ka jinginar da kuɗin ne saboda ba ka son su wannan abin shi kake so rashin son ka ga kuɗin shi ya sa ka miƙa kuɗin soyayyarka da wancan abin shi ya sa ka yi musanya ka ba da kuɗin ka karɓi wancan abin sai Allah ya ce to a kun kuka yi wa ayoyi na haka ya zamto kun jinginar da su kun karɓi wani abu a madadin su saboda a ka'ida za ka samu almushtari za ka samu almabi ko almubta za ka samu alba'i mai siya mai siyarwa abinda za a kulla ciniki a kai ya ayyuhallazina amanu iza nudiya Eh, yanzu ne ila salati min yawmil juma'a fasau ila zikirin ko wazarul bai Allah ya ce ku yi gaggawa ku tafi zuwa game ambatan Allah ku jingine kasuwanci can kuma Allah ya ce hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim tu'minu billahi zuwa karshen aya shi nuna muku wani kasuwanci wani ciniki da zai ceto ku ya kwato ku daga azaba mai radadi ka kasuwanci kenan a wacar ayar kuma ya ce yarjuna tijaratan lantabur suna sa rai da wani kasuwanci da ba za su yi asara a ciki ba to nan da Allah ya ambaci kasuwanci saboda idan kai noma ka'ida mun san sai an ɗauki lokaci ko da noma ne na zamani da ake da kayan ci gaba amma kasuwanci ko buga abu a kamfani shine yanzu da an buga za a kai shi je a sayar a samu riba shi yasa sai Allah ya bada misali da shi ko kamar sana'a ta hannu da zaka bada wannan abin kai da kake so ka siyar mai siya kuma ya baka kudin da ke hannunsa malamai suka ce da wahala ka samu mai siyarwa an tilasta masa amma mai siya ana iya tilasta masa mai siya yana iya siyan abu baya so kana siyan abu lokaci ka je kana da dama ko ka dinga da dama da ma ka sani baka siya ba amma mai sai da abu yakan yi wahala ka same shi cikin wannan sai Allah ya bada misali da wannan nan abin da ake so a nuna kamar yadda na gaya muku kwanaki a nan da za a tambaye ka nawa ne shekarun duniya sai ka ce umur duniya bi kadari fiha shekarun duniya shine gwargwadon rayuwa ta a cikin ta saboda in ka tafi ai kuma kai ka fita daga cikin lissafi ka san ma me ake yi ina ruwanka da shekarunta na ruwanka da rayuwar wani bai shafe ka ba sarikatu jariya a can za ta amfane ka ba anan ba da abin da zai amfane ka anan ka fita da kashi ba za ka amfana da shi ba? to tun da duniya mai karewa ce zama ne na kwarye-kwarye can kuma inda za a je a zauna ne to yaushe za ka ba da can ka karɓi nan shine misalin da Allah yake musu kamar yanzu mutum ne ya gama firamare ya gama junior secondary ya gama secondary babba sai ya shiga jami'a zai shekara hudu duk wahalan da zai yi ko biyar zai jure saboda rayuwarsa ta gaba bai san shekara nawa zai ba sai ya sadaukar da wannan shekara hudun ko shekara biyar saboda can ta kyau in ya gama ya samu aiki ko sana'a ko wayewa a kasuwancinsa ko na to haka misali yake cewa ka ba da duniya ka samu lahira maimakon ka ba da lahiran ka karbi duniya sai Allah ya ce a kul kuka yi haka wa iya ya fattakun ni kadai ya kamata ku ji tsoro na ta hanyar kyautata biyayya gare ni Abin da ake nufi da attaqwa ɗan uwa shine ittikazul wiqaya bainaka wa baina, gadbillahi azza wajal riƙar garkuwa riƙar shamaki tsakaninka da fushin Allah mai girma da buwaya shi yasa a wata aya sai ce wattaqun naral lati ku ji tsoron wuta wattaquni ku ji na. can ka ji tsoron azabar da ya tanada ta wuta nan kuma ka ji tsoron fushin sa kada ya kwarara akanka shi yasa tsoro a takawa shine kyautata biyayya ga Allah ga wanda ya shirya yiwa Allah biyayya aya ta gaba wala talbisul haqqa bil batili wa tamtumul haɓa wa antum ta'lamun Allah azza wa jalla yace <clears throat> alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban inda indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'arufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'isa wa yad'u 'anhum israhum wal lati allati alaihim Fallabi na amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun kaga ana tunatar da su kenan الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه maktuban inda hun fit tawrat wal injil ne waɗanda suke bin manzo kuma annabi wanda ya taso cikin mutanen da ba su iya karatu da rubutu ba wanda suka tarar da shi an rubuta bayanan zuwan shi da komai a littafin da ke hannunsu na aktaura. ga sifofin da zai zo da shi zai dinga ba su umarni kan kyawawan ayyuka yana hana su kan munanan ayyuka shine ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkari wa yad'u anhum israhum wal aglal Latika na alaihim zai sauke musu nauyi da sasarin da ya musu da baibai sannan Allah ya ce zai halatta musu abin da yake daɗaɗa mai tsarki zai kuma haramta musu abin da yake guba wanda zai cutar da jikinsu sai Allah ya ce wanda duk yayi imani da shi ya bi shi ya taimaka masa ya yi ƙoƙari wajen kare martabarsa da ƙimarsa to wannan mutumin yana cikin mutanen da suka sai hannun jari da ba za su ɗauka a ko'ina ba sai a lahira to shi ne Allah yake tunatar da su a aya ta gaba yana cewa wala talbisul haƙa bil kada ku cakuɗa gaskiya da ƙarya kar sai za su cakuɗa kada ku cakuɗa gaskiya da ƙarya Allah azza wa jalla ce wa taktumul haqqa ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna da ilimi cewa wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne kuka cakuɗa su kuka boye gaskiya wannan ɗabi'a ce ta mai ta yahudu su sun sani ku koma mu na suratul fatiha Allah ya ce gairil makdubi alaihim banda waɗanda kai fushi da su sune yahudawa saboda ɓoye gaskiya sun santa amma za su ɓoye ta to Allah ya ce kada ku yi haka kaga duk inda gaskiya take mutum kamata yi ya batta a fili a ganta da fata an fahimta Allah ya ce wa antum talimuna alhali kuna da ilimi akan haka kun san kun yi sai mu kara aya وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين wa aqimus salata wa atuz zaka ku tsaye da sallah ku bada zakka malamai suka ce duk inda kaga umarnin tsaye da sallah sai an kulla mata kawance da bada zakka duk inda kaga umarnin biyayya ga Allah sai an kulla wannan umarnin kawance da bin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam duk inda kaga umarnin bautawa Allah shi kadai tauhidi sai Allah ya kulla masa kawance da biyayya ga iyaye ayoyi guda uku baka iya raba su kawayen juna ne dina ka gansu Alƙur'ani, haka Allah ke kawo su anan sai ya ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah abin nufi da tsaye da sallah ku tsaye da ita yadda take wato yinta a lokacin ta kuma yadda shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita shi yasa ya ce sallu kamar aitumuni usalli da wuya ka ji Allah ya ce sallu sai da ya ce wa aqimus salata can wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha amma da wahala kaji ya ce ku yi sallah kawai sai dai ce ku tsayi da sallah ku tsayi da sallah saboda wahalar yi ne dikta sai ka kiyaye ta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu nuru sallah haske ce irin hasken wata kaga sanyi yake bayan amma sai yace biya diya'un shi hakuri haske ne irin hasken rana yana feso zafi wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nura Allah shi ya sanya rana ta zamto mai haske amma hasken kana ji a jikinka yana dumama ka wal qamara ya sanya wata ya zama nuran mai haske hasken da ke sanya yawa. to kaga sallah irin hasken da take dauke da shi kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr qama ila salah duk sanda wani lamari ya cunkushe masa ko da me shi a wata ruwaya ma sai ce arihna ya bilal sanya mu nishadi kai bilal sai a zo a kira sallah in yayi sai fayo babu komai to sai Allah ya ce ku tsaye da wannan sallah ita ce farkon abin da za a fara bincika ranar alkiyama a hakkin bayi hisabi za a fare akan jini kisan kai da jin rauni da sauransu amma hakkin Allah azza sallah za a fara bincika ita ce abin da za a fara bincika idan ta cika to kaga bawa ana sa rai zai hai idan bata cika ba to kaga yana da kalubale sai ji da kalubalen da ke gaban shi sai Allah ya ce wa atuz zakka kuma ku ba da zakka na dukiyarku malamai suka ce saboda mahimmancin sallah dukkanin rukunan musulunci guda biyar sai da suka fito a cikin sallah kamar mi ashadu Allah la ilaha illallah kamar mi azumi kamar mi sallar gata kana yi kamar mi zakka kamar aikin haji inda kalmar shahada ta fito shine in ka zo zaka yi ikama sai ka ce ashadu Allah la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kaga shahadatu Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ta fito a cikin sallah na biyu kuma sallar ce gata kana yi na uku a aikin rukunan musulunci mu dauki azumi ba za ka ci abinci ba minat takabir ila taslim duk lokacin da ka ce Allahu akbar zuwa kai sallama ba za ka sa komai a baki ba ka kai azumi ne iya wannan lokacin na hudu zakka kai ka ne kai zakkarsa kuɗi da shi kake tafi da rayuwarka kake hidima kuɗi ba zai samu ba sai ka bada ka sannan za a baka kuɗi ko da kayanka ne za ka sa ka siyar sai ka sadaukar da lokacinka ballantana a ce wani za ka yi wa aiki ya sai lokacin ka yi masa aiki da ka da ƙarfinka ya biya ka wannan kuɗin kaga lokacinka ka sadaukar wannan lokacin da shi za ka nemo kuɗi sai kai wa Allah zakkarsa ya bar ma lokacin anaka kaga ka yi zakka cikin sallah kenan malamai suka ce na biyar shine aikin haji ba zai yi ka kalliyan maka yi sallah ko kudu ko arewa kana sana ba sai ka kalli inda alkibla take ka kaga sallah ita kadai ta kunshi abubuwa guda biyar saboda muhimmancinta shi yasa sai Allah ya dinga cewa ku tsayi da sallah ku tsayi da sallah ku tsayi da sallah wa atu zakka kuma ku bada zakka warka'u ku yi ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu ruku'u wato ku yi jam'i tare da masu yin jam'i أسأل الله العلي العظيم الجليل المجيد الغفور الرحيم أن يعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمجوسين ومن بايعهم وسالمهم واستكان لهم نسأل الله السلامة والعافية والسداد والتوفيق والله المستعان وعليه التكلال منا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته